This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro mu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya suna na sarrafi hashin gumel tare nake Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A ofishin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa a ranar Litinin cewa ya jaddada muhimmancin samar da matakin koma tarbar siyasa wanda Siriya za ta ɗauki ragama ma'aikatar lafiya a gaza ta faɗa yau litinin cewa hare-haren da isra'ila ta kai kan mayakan kungiyar hamas a yankin falasɗinawa ya kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar yau litinin kasar norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala amurka miliyan 242 ga ukraine ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na bahar aswad to kanan labaran duniya kenan aka saurara a yau ranar litinin 16 ga watan disamba shekarar 2024 cikin shirin za a yi cewa masana na cigaba da fashin baki kan illa fice wasu kasashen yammacin afirka daga kungiyar ecowas kaga dama ita an kafa ta ne saboda harkar tattalin arziki to kaga ta fuskan tattalin arziki zai iya kawo matsala na ballewar ah, rashin haɗin kai haka kuma za a cewa kungiyar raya al'adun fulani a najeriya fedeco ta karfa matakan ilmantar da fulani makiyaya don gyara rayuwarsu ta tafi daidai da zamani akwai yaran da muke koya masu sana'o'in hannu bayana a wannan jihar mu ta nasarawa mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu mun ba su jari mun ba su certificate Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duka sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ofishin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa a ranar Litinin cewa ya jaddada muhimmancin samar da matakin koma tarbar siyasa wanda Siriya za ta ɗauki ragama yayin da ya gana a babban birnin ƙasar Damascus da shugaban kungiyar 'yan tawaye da suka jagoranci hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe a kan kargar mulki. Ya kamata a mika mulki ya kasance bisa ka'idojin ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai kunshi kowa da kowa a kuma samar da haka cikin watanni shida. tare da samar da kundin tsarin mulki tare da zaɓuka da za a yi a nan gaba kamar da ofishin gir Pedison ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar Pedison a tattauna wasa da jagoran 'yan tawaye ahmad alshara ya kuma nanata aniyar majalisar ɗinkin duniya na raba da dukkan taimako ga al'ummar siriya a wata sanarwa da suka fitar 'yan tawaye sun ce alshara ya tattauna kan bukatun sabunta kudirin don nuna halin da ake ciki a yanzu a Siriya. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar. Ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum dubu ɗari da bakwai. Sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba a ƙidayarta. amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne. Ma'aikatar lafiyar ta Gaza ta faɗa a cikin bayanan da take sabuntawa a kullum cewa an kashe mutum hamsin da biyu a ranar Lahadi. Jami'an tsaron fararen hula da na asibitoci sun ce munanan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai a ranar Lahadi sun haɗa da hare-hare a birnin Gaza da ke arewa, kan Yunus a kudancin Gaza. da kuma sansanin 'yan gudun hijira na annusireta da ke tsakiyar gaza wannan yakin ya barke ne a watan oktoban 2023 bayan harin da hamas ta kai kudancin isra'ila inda mayakan suka kashe kusan mutane 1,200 tare da yin garkuwa da mutane 250 a halin yanzu kimanin mutum 100 na hannunsu labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Litinin kasar Norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala Amurka miliyan 242 ga Ukraine, ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na Bahar Aswad. Prime Minister Jonas Garstora ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana da mahimmanci don kare al'ummar Ukraine da ababen mura rayuwa na Ukraine daga hare-haren jiragen ruwan Rasha daga Bahar Aswad. yana kuma da mahimmanci don kare fitar da hatsi da sauran kayayyaki ta teku wanda ke samar da kudaden shiga masu matukar mahimmanci ga ukraine taimakon ya hada da kudade don horar da sojojin ukraine da kuma ayyukan kawar da nakiyoyi da aka binne a ƙasa ministan tsaron ƙasar bion aril graham ya ce nakiyoyin babbar barazana ce a cikin tekun bahar aswad sannan kuma tallafin zai agaza wa sojojin ukraine su gano tare da lalata nakiyoyin da ke kusa da gabar tekun To nan ba da jima ba hafi zai sake damar da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan, tun bayan da ECOWAS ta bayyana ficewar kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso daga kungiyar masana tattalin arziki sun fara fashin baki akan tasiri ko illar da za a iya gani ga bangarorin biyu. Ƙungiyar ta ECOWAS da ta ce kofa a buɗe take ko da ƙasashen za su iya sauya matsayarsu ta ficewa inda ta ba su wa'adin watanni shida. Daga Legas ga rahoton da Babangida Jibrin ya aiko mana. sanin kuwa ne dai kafa kungiyar ecowas tun farko an yi shi ne domin bunkasa tattalin arziki kanan kasashen yammacin afirka guda goma sha biyar to kowane irin tasiri ko akasin haka bishiyoyin kasashen guda uku zai haifar ga kungiyar ta ecowas tambayar kenan da newa dr dauda muhammad kwantakora wani masanin tattalin arziki da saka jari bishiyar da wayannan kasashe guda uku suka yi daga adadiyan kungiyar hada kan yankin afirka ta yamma wato ecowas Gabas yana da zai iya kawo matsala a yankin ta fuska kusan kamar guda uku kaga dama ita an kafa ta ne saboda harkar tattalin arziki to kaga ta fuskan tattalin arziki zai iya kawo matsala na a ballewar rashin haɗin kai wanda da kaga in ka duba za ga akwai cinikayya an rage kudaden harajin ciniki to kaga ballewan su zai kawo wannan haɗin kai da aka samu na cinikayya tunda dukan su an dogara ne da juna kuma yanki guda ake to kaga wannan fice wannan su zai iya shagon hulɗan cinikayya a tsakanin ƙasashe na wannan yankin haka kuma kuma zai iya kawo matsala ta fuskan kasuwanci kaga cinikayyar da aka saba yi wanda yake ake samu shi da sauki kayayyaki suna shiga duka a cikin kasashe da kuma jama'a kaga yanzu za a iya kawo wasu dokoki na kasa da kasa masu sauri kaga wannan zai kawo matsala kan harkar tattalin arziki to dokta kana nufin wannan zai shafi harka na siyasa musamman gani yadda harkokin al'amuran nasu ya shafi ƙasa faransa da kuma sauran ƙasashe na ecowas musamman najeriya wata fuskan al'amuran siyasa to yanzu kaga tunda sun balle to kaga haɗin kan da ake da shi yanzu a wannan yanki kaga shi ma zai samu na kasu kuma yanzu zaka ga suna da yancin su alaka da wasu kasashe na duniya waɗanda suke a wasu akan tafarki guda misali kaga da ai kaga akwai kyakkyawan alaka tsakanin Faransa da Afirka ta yamma ko kuma kyakkyawan alaka tsakanin Ingila da su Amerika to yanzu kaga su da suka balle kaga za su iya neman wasu kasashe da za su kulla dangantakar hulla da su kaga wannan ya kawo cikas a akan ah, inda aka fuskanta a yanki misali kaga wasu su sun fara neman haɗin kai da rashi domin a ah, ciyar da ƙasan su gaba sai dai kuma abin da ake gani ba za a ce sun tafi gaba ɗaya ba kenan dole za a ci gaba da buɗe kofofi na fuskan diplomasiya ana magana da su ana tuntuɓar su ana dan neman cewa su dawo saboda su zo a sake haɗewa to ina ganin abin da su sauran kungiyan kasashe ko kuma shugabannin ecos ya kamata su yi saboda su dawo da su don saboda waɗannan matsaloli din kar su ƙara fara. afirka to ya wannan ballewa nasu zai shafi harkokin tsaro kenan tsakanin kasashen kungiyar ecowas ta fuskan tsaro kaga da akwai gamamman haɗin kai na maganin tsaro wata na 'yan ta'adda da kuma masu rigima na addini a yankin afirka ta yamma to kaga ballewa wannan uku wannan haɗin kai da aka samu na sojoji na wannan yankin kaga shi ma ya balle saboda haka kaga ba mamaki 'yan ta'adda da da suke cin karin su ba babba yanzu za su iya dawowa kuma su bata tsarin tsaro wanda da an fara samun sauki sannan kuma kaga tunda a yankin da suke nan yawanci 'yan ta'addan suke ta bulbulwa ko daga ina musamman masu ta'addancin addini da kuma satan mutane duk ta wannan wuraren suke hidimomin su to kaga ballewan wa'annan zai iya kawo tasgaro ko kuma rashin tsayayyen tsaro kamar da yadda aka samu To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya mana da karshen labaran duniyan. Yau Litinin kotun tsarin mulkin kasar Koriya ta kudu ta fara duba batun tsige shugaban kasar yun Suk yol bisa ayyana dokar ta ɓaci ta soja da ya yi a ranar uku ga watan Disambar da ya gabata inda ta fara aiwatar da hukuncin ko za ta tsige shi daga mukaminsa yayin da masu bincike ke shirin yi masa tambayoyi a wannan makon kan zargin aikata laifuka. Ranar 27 ga watan Disamba mai zuwa, kotun za ta saurari kara a bainar jama'a, kamar yadda kakakinta ta shaidawa manema labarai, bayan da alkalan kotun shida suka gana domin tattauna shirin sake duba tsigewar da Majalisar Dokokin kasar da 'yan adawa ke da iko da ita suka yi a ranar Asabar. Li ce, kotun dai tana da tsawon watanni shida domin yanke hukunci ko za ta tsige yun daga mukaminsa ko kuma ta mayar da shi kan mukaminsa zaman farko na sauraron shari'a zai kasance shimfiɗa ne don tabbatar da manyan batutuwa da ke kunshi a shari'ar da kuma sauran batutuwa ta ce yun baya buƙatar yi halarci zaman shari'ar Da ƙarshe a yau litinin masu aikin ceto na ta hanzarin ganin sun isa ga waɗanda suka tsira bayan wata mummunar guguwa da ta afkawa yankin tekun indiya na mayoti na faransa inda ta lalata gidaje a tsibirin tare da fargabar mutuwar mutane da yawa hotuna daga mayoti wanda kamar sauran yankunan faransa na ƙetare wani yanki ne na faransa da ke ƙarƙashin mulkin paris suna nuna wuraren da aka samu na barna inda gidaje suka koma tarin baraguzai rikicin wanda ya barke a ƙarshen mako kwana guda bayan da shugaba Emmanuel Macron ya naɗa Beron a matsayin prime Minista na shida a wa'adinsa ya zama babban ƙalubale ga gwamnati da har yanzu ke aiki na riƙon ƙwarya. Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ƙungiyar Rai al'adun Fulani ta Najeriya Fudeko ta ƙarfafa matakan ilmantar da Fulani makiyaya don gyara rayuwarsu tafi da zamani. Fudeku ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani a barazanar gurɓacewar al'adu, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Nasir Adamu Kaya ya haɗo mana. Taron da kungiyar ta shirya na bita ga matasan Fulani makiyaya maza da mata a jami'ar jihar Nasarawa da ke kefi Fudeku ta ce takaita sana'ar Fulani ga kiwo ko sayar da nono ba zai iya daukar nauyin rayuwa mai inganci ga fulani ba a zamanin kimiyya da fasaha. Babban sakataren kungiyar barista Musa Isa Arifi ya ce sun dau hanyoyin daukar nauyin karatun 'ya'yan makiyaya daga rugage da kuma koya mata sana'ar hannu. Akwai yaran da muke koya musu sana'o'in hannu. Bayan a wannan jihar mu ta Nasarawa Turawa mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu mun ba su jari mun ba su certificate yanzu kuma mun sake dawowa wanda yana daga cikin dalilin wannan taron kin matan nan da muka ba su kuɗi su yi sana'a shin suna yi ko sun cinye jarin su mu yi bincike mun tarar da wasu sun cinye wasu kuma suna yi wasu kuma jarin ya dan sauka to wayanda suke yi da wayanda kuma jarin ya dan ragu muna da niyan zamu kara masu. ga kalubalen samun hannu wasu matasa makiyaya a lamuran satar mutane dan don samun kuɗin fansa ɗaya daga baki masu jawabi tsohon jami'in sojan ruwan Najeriya Dawud Abdulkarim ya ce sai an yi amfani da ɗan gari cikin matasan don samun maslaha mai ɗorewa. Bahaushe ya ce in za ka ci gari da ɗan gari ake me akan ci gari. To in za a yi faɗa da yawanci wa'annan Fulani da suka fanɗare da Fulanin za a haɗa. Fulanin ne za a haɗa sai a ci su da yaki. Ku duba ta ji da Amurka take bi. Amurka da take son ta ci Libya sai ta yi amfani da mutanen Libya. Ko ba haka ne. Shi kuma jami'in labarun kungiyar na Abuja, Barista Dewa ya ce a baya ba a san Fulani makiyaya da kauce koyarwar iyaye da kakanni ba. Derke fulbe jangi, fulbe kilitike, fulbe An san Fulani da kunya kawai ci da dagewa kan sana'ar noma, kiwo da karatu, don haka mun dage wajen farfado da waɗannan kyawawan ɗabi'un da za su dawo da martabar Fulani da ke dazuka. Cikin malarta taron akwai shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Kautal Hore, Abdullahi Bello Badejo, da ke buƙatar ƙarin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya da sauran al'ummar arewacin Najeriya. Bari amfani da da 'yan uwa fulani makiyaya kuma mu tattauna kuma a babba juna shawarwari musamman ta ma a yanzu ga shi kaka a yayin da manoma da makiyaya a daji sukan dan samun sa'in sa lokaci zuwa lokaci mun yi kokari don jawo kan makiyaya akan kula da abin da ya shafi man eh, kayan noma da aka yi ko kuma kayan gona duk da aka yi ko duk abin da aka nome a bar mai noma ya cire kayansa kafin a ce an yi wani abu. Fudeko ta yi alwashin ci gaba da amfani da taruka wajen wayar da kan makiyaya da kuma tara gudumawa don samar da jari ga duk waɗanda suka koyi wata sana'a da za ta taimaka wa rayuwa ta dogaro da kai. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu Hikaya wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na wannan mako zai ƙetara ne zuwa jihar Diffa da ke jamhuriyar Nijar inda a can ɗin ne kuma hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNH UNHCR tare da mahukuntan jihar Taddiba da kuma sauran masu ruwa da tsaki a jihar har ma da masana na kasashen kamaru da Chadi da Najeriya suka gudanar da wani taro domin daukan wani mataki na ƙara ƙarfafa ci gaban karatu ga 'yan gudun hijira na ƙasar har ma da ƙasashen ƙetare da ke zaune a jihar wayan wayanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya haifar ba tare da na ja ku da nisa ba zan mika ku ga wakilinmu Harun Sule domin bayyana mana yadda wannan taro ta kasance a jihar ta difa Harun gare ka. Jihar Diffa ta kasance wata cibiyar da ke hada yan gudun hijira na kasar har ma da na kasashen ƙetare wanda rikicin kungiyar Boko Haram sa suka baro matsugunan su na asali. To dai iyalai da dama ne daga cikin yan gudun hijirar ke zaune a nan jihar difa wanda kalubalen rashin tsaro kasar karatun su a can yankunan su da suka baro. Dangance da haka ne sa hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta gudanar da wani muhimmin zaman taron masu ruwa da tsaki a nan jihar Difa da zumar ƙara bunƙasa harkokin ilimi ga iyalan waɗannan 'yan gudun hijiran domin samar musu da makoma ta gari. zaman taron da ya samu halartar mahukuntan jihar ta difa tare da masana gami da sarakunan gargajiya da wakilan 'yan gudun hijira har ma da kasancewar wakilai na musamman daga kasashen kamaru da chadi hashimu murtala jami'i ne a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a nan jihar difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa kun san difa 'yan hijira sun zo shine kuma an ga mutane da suka baro wajajensu allah ya jarabce su da wannan tashin hankali kuma kun ga wannan taron hadda masana na cameroon su ma sada cikin wannan taron masana na chad duka sada cikin wannan taron su ma 'yan jami'o'i sun zo kenan kaga wannan tunanin da za mu za a samu alheri a cikin shi kuma ilimi zai hito da mutane da allah ya jarabta da wannan tashin hankali na yaki dama dai wannan ba shine karo na farko ba da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ke dafa hukumomin jihar ta difa ridwan ahmed muktar dan asalin najeriya ne da kuma ke zama wakilin sansanin 'yan gudun hijira na sayam anan jihar difa ya yi ƙarin haske a lokacin da ya halarci zaman taron yana mai cewa UN has tare da gwamnatin Niger sun yi mana kokura bisa irin wannan kategori na yara wanda da su na yin karatun su a can sai wannan rikicin ya tare da su da suka zo na level da kake da doka daga wurin a kai ka gaba daidai karatuka wanda ya kamata yi style style style daban-daban duka akwai a cikin kam na akwai eh, traditional akwai franco arab akwai college na angle akwai cikin siam zaka samu college na tralink a niger cap shine na wuri na farko da aka yi lokai mun gode alhamdulillah al'umma niger sun ba mu haɗin kai dare bisa dare ilimi tuka wanda suka fada duka hasara yakacin kokarinsa suna ba mu amma inda gizo ki saka wanga ilimin da aka ba yara mu in sun yi karatu na na yi sauran kuma in su karatun suna so su ci gaba kakannin ina da za a samu bars wannan na shi na abubuwa wanda mu kuma muka zo da shi a nauyi a bangaren ilimin. a nashi bangaren dr ahmed bashir masanin ilimin zamantakewar dan adam ne a jami'ar jihar difa ta jamhuriyar nijar da kuma ke zama ɗaya daga cikin masanan da suka nazarci wannan taron ya yi ƙarin bayani akan yadda karatun ɗalibai na yan gudun hijira ke ci gaba da samun karɓuwa har ma a cikin jami'o'i abin da ya shafi ilimi alhamdulillah gudun hijira nan da suka yi taso suka zo akwai lokacin da ana yi eh, competition na digiri musamman wanda ya shafi gudun hijira wanda hashar yake shi bayan wannan na nijar an yi ake cewa bak wannan an yi da su suke yi kuma cikin wannan tafiya akwai jami'a na difa da na geneve wanda suka bude wani hanya wanda ana koyarwa yara musamman na gudun hijira eh, ta ga hanyar naura shine ana ce mishi in zone eh, wancan shekaran da ya wuce an samu talibai 24 wadda suka yi karatu kuma akwai language competence da ake yi a can ana koya english ko wani turanci haka domin su gane kahin su shiga cikin karatun kuma wannan shekara ma mutum 30 da wani abu an ka doke su wajen in zone kinnan wanda suke nan ga karatu bana cikin su kuma akwai wanda suna samu suna ta yi har turai su ci gaba da karatun nasu to sai dai an zaka ɗalibai da dama ne na na 'yan gudun hijira daga kasashe daban-daban musamman na tarayyar Najeriya, Nijar, Kamaru har ma da kasar Chadi, wanda hararen kungiyar Boko Haram to silar dakatar da su a can yankunan su da suka baro. Malama Falmata Kyari ɗaliba ce daga Maiduguri tarayyar Najeriya da ta tsinci kanta irin wannan ibtila'i na rashin tsaro da ya addabi yankunan su. Da kusan shekaru goma tana zaune a nan jihar Difa, ta yi min ƙarin bayani bayan kasancewarta a zaman taron tana mai cewa. In aka taɓo ilimi ciki na rawa yake, tun da ni na yi karatun amma muka gudu. Kasan wasu daga can akwai wanda suka gaba sakandare takardar su yayi kyau wanda suke neman su je su yi diploma har ma su je su yi digiri su wuce wannan ajin da suke ciki to hakan nan kariya ya zo gaba daya abun ya zama babu muka zo muka zauna duk wanda kaga bayi da ilimi aikin da zai yi ma ba zai iya yayi wanne ya kamata wanda zai taimaka rayuwar shi to shine muke fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta ji mu da kunnan basira ita ma na ta bangare majalisar matasa ta nan jihar Difa na taka muhimmiyar rawa sosai wajen kula da al'amuran matasan jihar har ma da na kasashe makwabta wanda daga cikin kungiyar Boko Haram ya tilasta barin matsugunan su Abdul Nasir Umaru shine mai kula da harkokin watsa labarai a majalisar matasa ta nan jihar Difa. Jim kaɗan bayan ya amshi gorin gayyata a game da zaman taron ya nazari kan zamantakewar 'yan gudun hijira har ma da yanayin tasirin karatun su ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Yau ina tabbatar maka cewa gayyatar majalisar matasa ma a wannan taro mu zo mu tofa albarkacin bakin mu vraiment ci gaba ne sosai da sosai kuma ina tabbatar maka da cewa yanzu mun kai wani lokaci wanda za a cewa 'yan hijiran nan da kuma de plate da kuma mutanen gari wani lokaci ba kama iya bambanta su to ka ganin dai a fannin zamantakewa vraiment ana samun ci gaba kuma a fannin karantarwa ma ka gani akwai wasu 'yan hijira wanda suka zo tun 2018 zuwa yanzu sun shiga kai 'yan gari sun yi karatu yau wasu suna na suna lise sun ta yi terminal wasu suna ecole de santé wasu suna nsp ecole normal ka gani an samu wata cuɗanya da ci gaba ta cikin mutane wanda wasu manta ma suke da cewa su eh, 'yan gudun hijira ne ina da yakin cewa vraiment kwalliya tana nan gaban kudin sabuni daga bisani dr ahmed bashir masanin ilimin zamantakewar dan adam ne a jami'ar jihar difa ya yi kira kamar haka shugabanni kiran da muke musu ya kamata a hada karfi da gwiwa kasashen mu duka dama mutanen duka al'umma guda ne ko kana niger ko kana nigeria ko chad cameroon ya zamanto al'umma guda ne kuma lokacin da mutane suka yi gudun hijira suka zo cikin jihar difa mutane sun karbe su da hannu biyu abinda muke kira gwamnatin namu masu tashi su kama ma mutanen nan wanda suna so su koma cikin garin su na da a kama musu su koma wanda kuma ba su so su tai suna ya su zama zaman shi kowane gari sai dai a bi ka'ida cikin doka na na garin da saka zamana a cikin shi shine kwanciyar hankali kuma Allah sa mutane sun gane kuma za mu ci nasara wannan tare mu duka da 'yan gudun hijira da gwamnatin da 'yan projekin da malaman da taliban duka. Batun bunƙasa ilimi ga iyalan 'yan gudun hijira na cikin gida har ma da na ƙasashe makwabta wanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya tilasta barin matsugunan su na daga cikin ayyukan da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta kwashe shekaru da dama tana yi a nan jihar Difa. To masu sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na jihar Diffa a jamhuriyar Nijar. Harusula Rashidu. Da kuma jami'ar da ta bada umarni da didi ta shirin Julie Leather Gresham naku baban gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da ba. To madalla a gaida baban gida jibrin yanzu kuma lokaci ne da za mu kamo kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel. zan mu fara da saƙon sama'ila agnes malafatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce don allah ku bani dama domin na mika saƙon ta'aziyya ta ga sarakuna da iyalai da ɗaukacin al'ummar jihar difa a bisa rasuwar sarkin difa mai daraja ta ɗaya wato mai martaba kazalma mamadu abba kyari a bisa faruwar hatsarin mota a jiya lahadi 15 ga watan disamba wanda kuma aka yi jana'izarsa a yau ranar 6 ga watan disamba Allah ya baiwa daukacin iyalai haƙurin jure wannan babban rashi amin. Sai saƙon haɗin gwiwa daga Musa Malam Indu ƙazawai Nijar tare da Sanusi Madattai da Garbu ƙazawai da Alhaji Ali ƙazawai da fatan na faɗi sunan garin daidai. waɗanda suka ce a gaskiya ba mu ji daɗin ficewar da ƙasan Nijar ta yi daga ECOWAS ba. matukar zai kawo rashin jituwar al'ummomin najeriya da benin duba da alakar kasuwancin da take tsakaninmu tsawon shekaru shi kuwa shehu adamu jau cewa yi lokaci na tafiya rayuwa na gudu mutuwa na kawo jiki don haka talakawan najeriya da shugabanninmu ya kamata ku sani cewa lahira fa wani baya wakiltar wani kowa kansa zai wakilta kuma abin da mutum ya shuka shi zai girba a ƙarshe sai sakon umar aribade abadam ɗan mutan abadan mazaunin jihar difa a jamhuriyar nijar wanda ce assalamu alaikum biyoyi hausa don allah ku isan min da sakon ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwa da iyalai da ma daukacin al'ummar jihar difa baki daya a bisa rasuwa mai martaba sarkin difa kazalma mamadu abba kyari ina mai addu'a ubangiji allah ya ji kansa da rahama allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi mu da muke raye idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin summa amin. To madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni mu kuma mu ci gaba da kawo muku. Da wannan muka zo yanzu dai kafin mu kai gashin mu na ƙarshe ga wannan saƙon. ku shan kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu to wannan haka yake da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice. Ofishin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya faɗa a ranar Litinin cewa ya jaddada muhimmancin samar da matakin koma tarbar siyasa wanda Siriya za ta ɗauki ragama yayin da ya gana a babban birnin ƙasar Damascus da shugaban ƙungiyar 'yan tawaye da suka jagoranci hambarar da shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe akan kargar mulki. Ya kamata ya mika mulki ya kasance bisa ka'idojin ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. wanda zai kunshi kowa da kowa a kuma samar da haka cikin watanni shida tare da samar da kundin tsarin mulki tare da zaɓuka da za a yi a nan gaba kamar da ofishin gir Pederson ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta faɗa a yau litinin cewa hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan kungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ya kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar. ma'aikatar ta ce rikicin ya kuma raunata kusan mutum dubu ɗari da bakwai sai dai bata bambance tsakanin fararen hula da mayakan ba kidayar ta amma ta faɗa a baya cewa fiye da rabin waɗanda aka kashe mata da ƙananan yara ne yau litinin ƙasar norway ta sanar da sabon tallafin soja na dala amurka miliyan 242 ga ukraine ciki har da taimakon samun damar shiga muhimman tashoshin jiragen ruwa na bahar aswad Prime Minister Jonas Gahr Stora ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana da mahimmanci don kare al'ummar Ukraine da ababen mura rayuwa na Ukraine daga hare-haren jiragen ruwan Rasha daga Bahar Aswad. Yau Litinin kotun tsarin mulkin ƙasar Koriya ta kudu ta fara duba batun tsige shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol bisa ayyana dokar ta ɓaci ta soja da ya yi a ranar uku ga watan Disambar da ya gabata, inda ta fara aiwatar da hukuncin ko za ta tsige shi daga mukaminsa yayin da masu bincike ke shirin yi masa tambayoyi a wannan makon kan zargin aikata laifuka. To ma masu raro baki da abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalai ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona na Mai Wandudu wanda ta ba da umarni har ma da injiniyan mu ta Miss Helen. ni Fili Hashin Gumar ke cewa Assalamu alaikum.